alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da ƙaddarawar shi ya ƙara haɗa mu a wannan shekara kamar yadda malam ya ambata yau ɗaya ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 da bakwai wanda ya daidai da 18 ga watan biyu miladiya 2026 lahi ba mu da abin da za mu ce daidai dai ya ga Allah kuma abubuwan da ya yi ba mai ne kawai da shimfiɗar da malamin tun farko wanda kamar yadda ya ce ɓangaren mu ne ya kamata a ce mun yi a takaici kafin a fara tasiri kamar yadda aka saba duk shekara kuma zan maimaita ne ba don komai ba don waɗanda aka fara karatu ba sa nan su ji su kuma kiyaye muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa daga gare mu duka gabaki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa muna cikin waɗanda za a gafartawa a wannan azumi muna cikin waɗanda za a ‘yanta wuyoyinsu daga shiga cikin wuta. A taƙaice, kamar yadda malam ya jawabi, don Allah muna roƙon a kiyaye matuƙa wajen bin dokoki da aka shimfiɗa su don ba mun sa su bane saboda ra'ayin kanmu ko don son rai a'a an sa waɗannan dokokin ne don malam ya ji daɗin tafiyar da karatu sukan da yake yi alaran ma ya ji daɗi mu masu saurare a nan kusa da nan nesa su ma su ji daɗin abin da ake yi ba za ku ji daɗi ba ko kuma ce ba za ku ji daɗi ga baki ɗayan mu ba mu zo a daidai lokacin da ake gabatar da karatu wasu abubuwa su dinga faruwa na tsayawa malam ya faɗa a yi magana kaza a yi magana kaza muna roƙon arzikin kowa da kowa don Allah ya ba mu haɗin kai ya ba su haɗin kai in an ce ka yi ko bai maka daɗi ba ka yi haƙuri ka yi kar mu manta wannan wata ne na haƙuri in an ce ya haƙuri duk yadda kake son abin nan ka yi haƙuri ka bar shi masu ɗaya da ƙananan yara ku yi haƙuri ba ba ma son ku hau sama ba muna son ku zo muna son ku su masu amfana amma tun da aka ce a yi haƙuri ki zauna ba kuma mun ce kin yi laifi ba da don kin a muna da yara a'a in aka shigo da yara ku kan kanku ne ƙananan yara ba sa shi duk yadda za ka yi da ƙaramin yaro ku yi surutu so don girman Allah masu ƙananan yara su yi haƙuri su dinga barin ‘ya'yayensu a ƙasa don su saurari karatu a ƙasan su kuma gani ga majigi nan an ainihin muku a masallacin ƙasa ba don kuma kuma don ku ji kamar kuna nan sama da ku ake yi. Kamfanoni kamar yadda aka saba, insha Allah bana daga yau akwai ɗaya biyu su ma za a karanta. Don Allah in kin san rubutun na da matsala ba ma son wata tambaya a ce ban karanta ta ba in kin san rubutun kina da matsala dan ba kowace ba ki iya rubutu mun san haka kun san haka ki samu wanda da kika amince mawa ta rubuta ni ko da cikin surukin mu ne ko masu kula da harkokin masallaci in Allah ya yarda sirrin ki a bayyane ki a ɓoye ne a ɓoye ke subhanallah duk da ke a ɓoye babu wanda zai bayyana ya shi sa'an da Allah mai da ko rubutu mai ma'ana ma'ana tambaya mai ma'ana ba kowace tambaya za ki ba akwai tambayar da su elementary ta yi ta yi bai kamata ma a ce a rubuto ta ba ya kamata a ce 'ya'yanki da suke islamiyya wata tambayar ma kin musu shi sun amsa da ita to irin waɗannan ba kuma kada kuma ki ce ba za ki rubutu ba to Allah ki a ya hakuri da wannan kalmar tawa kar a ce ba za a rubutu ba in ba ki sanin ba ki rubutu in Allah subhanahu wata'ala ya yarda za a karanta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba duka gare ni duk bayanan da malam ya yi don girma Allah da farko da ƙarshe duka mu kiyaye su insha Allah za mu iya ki kokari mu ba kowa girma da Allah ya bar shi babba a bashi girman shi karami a bashi girman shi a girmama kowa amma in ba ku taka mana dokoki ba in kun taka dokoki za a nuna ta hanyar da ya kamata ba tare da tsawa da duka da hantara da sauransu ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya rika mana asiri duniya da lafiya wala takaici akwai wasu tambayoyi ko ce addu'a da wasu suka rubuto glashi kuma hankali da na farko na ta ce malam assalamu alaikum Allah kara maka lafiya da nisan kwana da shirya maka zuriya malam don Allah ɗana ne aka damfare shi kuɗi masu yawa shi ne ke so don Allah malam idan ba alkhairi ba ne Allah ya musanya mushi da mafi alkhairi shi na gode to muna da kuma da tsara da ba da da shi Allah ta wajen sarki ya sa ku shi su dawo wanda yake da ba da irin wannan Allah ya yi mu wannan da irin wannan matsalar mu ba da fara ma'akai ba aiki muka yi aiki da ya ke kusuwa ne wani shekara biyu zuwa su mutane masu matsaloli da wannan tsare ba muna roƙon Allah da kullum sarki duk wanda yake da haƙƙi a wurin wani to Allah mu da kullum sarki ya harko shi a rushe da kuma haƙƙoƙin yana kan mulki na wani Allah ta ba da jama'a ke amfani da wannan rawa Allah yana amfani da serious da gaske ko ba ta lokacin ko da bakin ba in dai akwai bakin asali a bakin Allah ya ji addu'a Allah zai karba in kuka kyautu na Allah da ku zai karba da da aka kowa ya yi addu'a musamman lokacin da da baki da lokacin da ba da baki ba ko kuma yi amfani da ilimi wurin yin Allah ya gwada da kasar da lafiya da arewa da jihar mu da garuruwan mu da unguwanninmu da gidajen da kasuwa. Allah ya yi mana da mara ya mana da a da yau kwanaki goma na ba ta shi addu'a ɗari biyu sabada aka ƙarshen addu'a muna da roƙon Allah ya kai da mana yaro Allah ya kai da mana yaro iyaye idan lokacin siyasa ya kusa kuma yanzu kafin shekara daya za a yi zaɓe to ba suna amfani da irin wannan dama wajen samun yara da tsari da su na wani boka da aka kama shi da aka shiga ɗaki haka da tafiya shi wallahi mutane ne yadda kasan an jera kudu za a ajiye mutum kawai a tsafe shi a tsotsa jini shi ya zama kwarangwal duk da sunan a jere ƙaruwar tafi da asuwa yara mu dinga musu asuwa sannan kuna kula a daina barin yara a kaka a daina barin gidaje a buɗe kuma a bari yaro ya dinga ya da kowa da kwaɗayi da yawa yaran da ake sacewa wasu rashin wayo ko kwaɗayi a ce lokta wannan ki nuna a matsayin kare da za ba har sai lokacin da yake tantance mai kyau ko mara kyau so wannan baiwa muna muna mata addu'a Allah ya bayyana wannan danta ko kuma na ga ya Allah ka fare mana karo da shirin mafiya da mahaifar na mamman kace assalamu alaikum malam na taɓa yin an ce suratul rahman ita ma mala'iku dubu saba'in suka rubuta yaya gaskiyar wannan magana ba da da yake na haka in ma na sani manta. shi ilimi amana wannan mun kasa ta bula kuma ba su ya tabbata kuma in an ce suratul rahman a rubuta ai ta cancanta domin da suratul rahman menene ma ba ta haɗa ba na farko dai da sunan Allah aka fara aka yi magana aljanna me ba yi magana ta sojo haman ba ta ga ba mamaki amma ba zan iya tabbatarwa ba saboda ilimi amana abinda muka karanta shi za a iya kararwa ita ce sotul al'am tabbas malaiku dubu saba'in suka rako ta amma zan bincika cikin sotul rahman mun hankali ta sojo kuma ba haka bane ala ilaha illa sunan rahman Allah ka fada mu da rahman wannan ta ce malam an manta da halima a cikin addu'a kamar da take farko kan bacin kan ya ne wannan ta kamar da su suna da yawa in ta ce za mu ta amfani wannan jaskar su ba za a yi karatun ba ba za a yi karatun ba da haka lokaci bayan lokaci za mu dinga yi musu addu'a eh, da dafi na kusa da kai ke ne addu'a amma wani lokaci za su iya mantawa lalle halima ta ba mu gudunmuwa sosai ba rage yanzu muna tare da ita ita ta fara yi mana abinci ba ki ta kadai ba masu yi mana abinci suna da yawa ma'ana ita tana da yaski an fara ta ba kare da ita ba ita ma mahaifiyarta ta rasu daga baya wanda ya zama ta na daga ƙarshe kafin malam ya addu'a da Allah su yi na mata muna sanar da su a kan miji da rani a takaici insha Allah da an tashi muna roƙon arzikin su ɗan tsaya kuma a rajin da zai ta kamar yadda aka tsara. na ƙasa ne ke fara sako insha Allah sannan na sama muna roƙon arziki in babban abin da ke tushe ta shi ne ta takalma a waje. Sunan Allah idan zai yiwu in za ka zai nuna ne da ki sa takalmin ki a ciki ki zauna kusa da shi da an tashi kawai tafiya za ki da kayan ko tsawon ki ya haƙuri har ƙasa za ki ke sauka ki sa takalmin su ba a da zai tsawon sai dai kafa ki tangaranci yadda eh, wanda ta sa ta abu zai iya fashewa ko masu wannan lalura amma in dai ba zai abu na ba ku ya haƙuri da an sauka sai ku da kayan na tafiya da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala san dace na'am to muna Allah ta'ala ya saka mu ciya mun kai akwai sanarwar da kwarkar na bari a gurin taro da zan yi a kan Allah ta'ala ya tafi wannan aiki man wasu cikin abokai da kawaye da yan uwa da sarkai da iyaye da yaya da karsu duka muna roƙon Allah ya tafi musu ni ma ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam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 aljanna da za ka kuma ya Allah ka fara ba bai da za ka yi ta da wutar ruwa aljanna muna roƙon ka ka fara yin ta iyayen ya Allah ka zafarta da ka da yanke musu ka sa aljanna makoma duk wanda ya zo tasirin nan Allah ka sa ka aljanna duk wanda ba ka gudunmuwa Allah ka ka akwai da suka zo suna share masallaci suna tsaftace shi Allah ka biya su gyara akwai masu mana gyaran sola ko da muka zo din nan suna fara suna ta gyara kun ba tare da biya su ba Allah ka biya su da aljanna akwai waɗanda suka tsaftace unguwannan matasa Allah ka saka su da alkai akwai waɗanda suka ɗauki nauyin tasirin nan Allah ka biya su da gidan aljanna wanda suka dauki nauyin ifa Allah su biya su da gidan aljanna shi haka ifa har zuwa yanzu muka ci buhu bakwai zuwa goma na shinkafa amma da yanzu dai buhu biyu gare Wani wani gero muka ci buhu biyar yanzu muna da buhu biyu so da har yanzu ko ba wanda zai ke wanda yake da hali zai ke sa hannu a cikin wani aiki na akai Allah ta saka mu kowa a kai. masu dafawa Allah ta biya mu da aljanna mu gwadayen yanki. Allah ta biya mu da aljanna Allah ta sa idan za a dauko a dauko da yawa mun ba da abincin nan ba nama Allah ta sa idan zai zo da bagaba da zo da nama ta tsara mashi daraja ta tsara da mata ya Ramadanan nan da yawan mutane ba su shirya gidajensu ba Allah ka shirya mana gidajensu da yawan mutane a yau ajali ba ya Allah ajali ajali ya Allah rawa da nan sa ci daɗi a cikin sa Allah ka kawo mu shawara akwai tsoyoyi da ake a wata rawa da ake kake ke Allah duk ka kawo ba Allah ya tsare wa Allah ya mu da su na kai mu da za mu jagoranci tafsirin Allah a samu da shi Allah ka sa yi domin ka ko da za ku so Allah ta ala ya sa ku so domin Allah abubuwan da za mu karanta na daidai Allah ka sa yi aiki da shi abubuwan da za mu karanta na barna Allah ka sa mu nisance shi Allah ya ma ya zo Allah ka sa mishi a kai sai rayuwar shi albarka kai manajiyar shi albarka kai manajiyar shi albarka kwamfutota da muke da su daban-daban duka Allah ka aishe su hannu bibbi waɗanda muka yi asara maza da mata Allah su gafarta manya da yara Allah su yafe musu muna da wani aiki a gaban mun fara ya Allah ka ƙara sama wannan ne Allah kai ne Allah ka saba yi mana bana ma kai mana ka ƙare mana Allah ka taimake mu aiki nan mu ƙara shi Allah mun gode maka ba aiki yanzu ba mu da rabar rabe shi to bayan muna roƙon da ce mu ce muna da zuba jikin Allah da kokar ka mana ka yau kalima idan muka zuwa kuma ka ba mu iko mu daura kafa Allah ka dauki mu ba ce mun kammala ka wannan aiki idan mun tafi lahira Allah ka ba mu mazaje na da da za su yi mana wannan wurin da amana kwamitin mu na rayuwa Allah ka sa mu albarka Allah ka sa mu albarka Allah ka sa mu albarka jagororin duniya a basu yadda suka kula da yayin wasu Allah kula da wasu Allah kula da wasu ya Allah duk wanda bai da kuɗi ka bashi duk wanda bai da abinci ka bashi duk wanda ya nan ka sa ya yi babban Allah Allah waɗanda suka zo da wuri miliyan goma goma ya Allah ni da ne tafsir miliyan ɗariya ala rama miliyan hamsin ko ya yi ya yi kaɗan ba miliyan biyu Allah ka buɗa mana daga falalarka Allah ka buɗa mana daga falalarka Allah ka buɗa mana daga falalarka ya Allah ta muke take haka ma mu asufa ka da mu aljanna Allah ka aljanna ka ba ni hira wannan aikin alkhairi a aljanna da ramu ya zira mu ramu mutanen wannan Allah ka yi su albarka Allah ka yi musu albarka Allah ka yi musu albarka dattawan ku wannan Allah ka yi musu albarka samarin ku wannan Allah ka yi musu albarka yamma ta ku wannan ka yi musu albarka Allah ka aurar da Allah ka aurar da Allah ka aurar da Allah kar ka bar wata bazawara a unguwan nan face ta samu miji cikin Ramadana. bayar Ramadana a mata aure. yan matan da duka auren da ya Allah mawadatan mu ka kara mana su malaman mu ka da ka da ka da ka da ka da ka da unguwar Allah ya mu ga Allah tsare mu Allah ka tsare mana gida Allah ka tsare mana gida Allah ka sa bane ku bara banan mata ku bara Allah ka sa ta ƙara ku bara Allah ka sa baki ta ku bana ya Allah malaman makarantar nan kam Allah ka biya ku da aljanna yan kwamitin makarantar nan kam Allah ka biya ku da aljanna limamai da dadane da yan agaji da masu budewa da masu rufewa duka ka tsare tare a aljanna يا الله باب نبوي او رسالتي يا الجنه الله باب يا بقاتا قبر کے يا جاب نے اسلام يا اللہ کا ان يا اللہ کا مصر يا ہوا امین یا يا کا مصر کے يا امین اللہ کا يا کے ہوا امین يا وہ جب یہ يا اللہ کا کیش يا وہ جب یہ يا اللہ کا میں يا امین سعودی اچار يا بھی اللہ کا يا دیا اللہ کا يا اللہ نے کوئی يا میرے مجھے دلیل يا دیا تو خود an ce a rai Allah ka abu Allah ka abu Allah ka abu idan an bude Allah ka abu shiga Allah ka abu shiga Allah ka abu shiga ka dade kana mana bana ma za ku yi mana Allah kai mana Allah kai mana Allah kai mana Allah karka bar wani musulmi ya ɗauki arziki bai da abun tsoro. Ya Allah karka bar wani ya arziki bai da abun da baki. kar ka bari falla da zo wani ba a mai dinki ba in nefa Allah ka saka su da alheri sun ba mu wuta mun yi tsawar unguwan mu Allah ka saka su da alheri Allah ka sa su daure duk da dai ba a yi bayan kuturu ko amma da yau nefa nefa Allah yadda ka haka mana Allah ka haskaka yadda ka kyauta mana Allah ka kyautata musu muna da bukatun kwando-kwando Allah ka biya mana muna da damoyi buhu-buhu Allah ta magance mana a cikakkiyar mu gabar damu da gautaya musu ka yafe mu ka sa aljanna da koma da suka ɗauki nauyin tafsiri Allah ta biya su da aljanna ragowar kuɗaɗen da ba a cika ba Allah ta cika mana Allah ta cika mana Allah ta cika mana Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna mara sa lafiya ka ba su lafiya ilimi lafiya sa lafiya ku mana ka kare mana turin mu ka kare mana jami'an tsaron mu ka mana yan an yi gobara a an yi asara biliyoyin Allah ka mayar musu da alkhairi Allah ka da alkhairi Allah ka da alkhairi ya Allah kar ka mai kama ne gobara irin wani duk abin da zai naga mana hankali ya karya arzikin mu ya Allah kai mana magani shi ya Allah muna kaskantar da kai gare ka Allah ka fi mana Allah ka fi mana Allah ka fi mana ka sa ni kyakkyawar karshe ka sa mu sha da imani ke mana arzikin mutuwa ranar noma ko ranar noma ويريدهم ويريدهم على الصبر من الصبر ومن العدل ومن القرآن ومن الأوائل ومن العليم من الآخر yadda muka fara tafsirin mata lafiya ka fara fara maza lafiya ka fara kari lafiya ka fara kari lafiya ka fara kari lafiya da rama ya zai yi rama masu rama Ya Allah tetap a di dalam syahadat. Apa kalau kau mau dia mau ditawar? Apa yang dimaksud dengan dia kau? Tetap kau harus dia mau jauh di sini jauh di masjid. Hari ini dia mau perpaya di sini dia. Kalau kerja berjalan berjalan. Kalau kerja dia mau tulang di dalam rumah dia. Jangan sampai dia masjid di sini berpaya. Jangan sampai masjid di sini berpaya. Jangan sampai masjid di sini berpaya. اللهم أنت أحق من وجد وأحق من قبل وأجمل من صدر وأرحق من ملك وأرقم من عرف أنت الملك لا شريك له والقوم لا من جلب كل شيء عالم إلا وجهه لا تطاع إلا بإذنه ولا توصى إلا بعلمه تطاع فتشكر وتوصى فتغفر عرب شديد وعدنا حفيظ قلت دون القبور وعقبت بالنواسي وكتبت الآجال ونطقت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمر والعبد عبد والخلق خلق أنت الله رؤوف رحيم ارجع منزل الدين وأغنى من الفقر اللهم أعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تهنا اللهم اجعلنا لك شكارا لك بكارا لك رهابا لك مطواعا عليك الله مصيبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وبشر لنا ولوالدينا والولدان سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين